إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنه ما زال حديثنا عن السنن والبدع في هذا الشهر المبارك وهو شهر الله المحرم وقد سبق لنا أن السنة المأثورة في هذا الشهر يعني شهر الله المحرم هو الإكثار من العبادات والطاعات والقربات التي دلت عليها الأدلة والأعمال الصالحة وخاصة الصيام والصلاة والصدقة والبر والإحسان والعفة قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وعلى المسلمين عامة أن يحيوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من تجديد إيمانهم وتحسين علاقاتهم ومعاملاتهم ويكف عن الإيذاء والإساءات فيما بينهم وبين إخوانهم المسلمين عباد الله لقد آن الأوان أن ينتبه المسلم ماذا أمامه وماذا يقابله وماذا يترصده وماذا يراقبه وينتظره فالعاقل هو الذي يتأهب ويصلح ما أفسد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بفهم الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي أمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهى عن مخالفته فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون لقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوادي وإياكم ومورثات الأمور فإن كل مهرفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ومن البدع في هذا الشهر المبارك تخصيص بعض الأيام بالتوسئة على العيال فيه دون بقية في الأيام ومنها أيها المسلمون تسمية يوم بيوم العيد يستعدون فيه استعداد عيد الفطر والأضحى ومنها أيها المسلمون التقاط بعض الأيام بالصلاة المعينة بركعات محددة وبأوقات معينة ومنها أيها المسلمون جعل الكحل في يوم معين في هذا الشهر ومنها تخصيص يوم بالغسل فيه بزعم أن من اغتسل فيه لم تصبه المرض عام عامه ومنها أيها المسلمون بدعة أخذ شيء من المال باسم شارة حتما لازما ومنها بدعة اللئي بالنار في الليل ومنها بدعة ساقطها التي يفعلونها في بعض الأماكن عند المسلمين وغيرها من البدع التي أحدثها المسلمون في هذا الشهر وأما ما أحدثها الشيعة الرافدة من بدعة الحزن من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاء المراسي وما يفضي إلى ذلك من سب السلف ولعنه وأدى ذلك إلى جعل بعضهم يسفكون دماءهم ويعذبون أنفسهم بالنار أعاذنا الله وأجارنا من النار وأما النواصب من الشيعة الذين يتأيدون في هذا الشهر فرحا وسرورا لما حدث من قتل سيدنا حسين يذبحون ويصنعون الأطعمة والأشربة والعياذ بالله وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المرتدة البدايع اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله اللهم أنزل السكينة علينا يا رب العالمين اللهم ارفعنا الجهد والجوع والبلاء يا رب العالمين yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don mu yau bata gushe ba tana magana akan abubuwan da as sunnan manzon Allah da kuma abubuwan suke sa'a mu sunna ne bid'o'i ne a cikin wannan wata mai albarka babu shakka yan uwa musulmi ya gabata abubuwan suke sunna ingantatta wadda aka samo daga yayyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine raya wannan wata da yawaita ibadodi a ciki da ayyukan da'a da ayyukan kusanta ga Allah wanda nasoshi da yawa sun yi nuni akai ya ku bayin Allah ku sani wannan wata na Muharram wata ne wanda malamai suka ce an kira shi Muharram ne saboda tsananin girman zunubin sa'a ma Allah a ciki wasu malamai suka ce an kira shi muharram ne saboda duk yayin saurin watanni hudu masu alfarma alfarma wurin Allah ya fi yan uwa musulmi ana son a yawaita azumi da sallolin nafila da sallolin jam'i da sadaka da da'a da ihsani da kuma kamin kai kamin kai daga duk abubuwan da Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alƙur'ani mai tsarki yace ya ya ku masu imani ku yi ruku'i ku yi sujada ku bauta ba ubangijin ku ku aikata alkhairi domin ku samu babbar rabu wajibi ne akan musulmi baki daya su raya sunnonin manzon Allah su a cikin wannan wata mai albarka na daga jaddada da imanin mutane su dinga jaddada iman saboda an shigo sabon shekara kawa imanin ka garan bawul ka tsara gyara shi duk inda ka san kana da kana da illa ga imanin ka gyara sannan mutum ya kyauta alaka ta yi da mu'amala tsakanin da yan uwa ne musulmi kuma ya kame daga cutarwa da sanya cuta tsakanin da dan uwansu musulmi ya ku bayan Allah hakika lokaci yayi wanda ya kamata dukkanin musulmi su faɗaka su ji ba su gami a gaba gare su mi ke kalubalantar su mi an naya dakon su sannan mi ke jiran su a gaban su shi ne aka ce wanda an mai hankali ne wanda ya shirye tattale ya gyara abin da duk ya bata kamar yadda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yace mai kaifin hankali shi ne wanda ya wa rayuwa ta hisabi tun gabanin Allah shi mata hisabi sannan yayi aiki domin abin da zai biyo bayan mutuwa amma wanda ya kasa wanda aka kasashe shine wanda ya fi soyayya rayuwa ta yi ya dina burace burace ga Allah madaukakin sarki ya fi yan uwa musulmi mu sani sabuwar shekara shigo wata ba wasa ne da yawa daga cikin mutane Allah ya ɗauki rayukan su daga sun wuce Allah ya gwada ma ka shigo cikin sabuwar shekara su a san ka gyara imanin ka ka gyara ayyukanka ya fi yan uwa musulmi ya tabbata a sunan manzon Allah sallallahu manzon Allah ya ce na hore ku da biyar sunnata da sunan khalifofi na waɗanda an bayana ku yi cizo ku riƙe gam da manyan haƙura ga wannan suna ɗin ina mu ka shebi hattara ku da ƙage-ƙage al'amurra abubuwan da aka ƙago na bid'a aka sa suke har hattara ku da su domin ku duk abin da aka ƙago bid'a ne sannan duk wata bid'a ɓata ce sannan duk wata ɓata tana wuta ma'ana mai ita yana wuta Allah ya kare ku ya fi yan uwa musulmi daga cikin bidiyoyin da ago cikin wannan wata mai albarka akwai keɓance wani yini da cewa shine yinin cika ciki shine yinin da za a yalwata ma iyali ha ana kawo hadisai na ƙarya cewa annabi ya ce an yi ma annabi ƙarya an ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam alhali annabi ya ce cewa duk wanda ya yalwata ma iyali ne cikin wannan yinin to ba zai yunwa ba ba zai yi talauci ba hashe kai ta kare. wannan ba gaskiya bane wannan bid'a ce aka sa aka sa cikin addini babu shi wallahi sannan bayan haka yan uwa musulmi akwai keɓanta wani ni da sunan yin idi sai a ce ayyo sallata sai ga musulmi suna zuwa suna cewa ne suna zuwa suna wa sayayya irin sayayyar da ake yi na abincin sallar idi ko sallar azumi sallar laye ko sallar azumi babu shakka kiran wannan yin da sunan yin idi ko ranar sallah wannan bid'a ne ba addini ba ne bayan haka yan uwa musulmi daga cikin abin da abu cikin addini cikin wannan wata shi tsinta a tsinci wasu kwanuka da yin salloli ayyanannu a cikinsu sai a zaɓi wasu kwanuka a ce sallah aka so a yi raka'a kaza ciki a yi raka'a dubu ko a yi raka'a ɗari biyar cikin wasu lokuta ayyanannu sai a ce ƙarfe uku na dare ko a ce rabin dare ko abu ne kama da haka babu shakka wannan bid'a ne ayyana wa'annan kwanakin bayan ka yan uwa musulmi daga cikin abin da aka ago cikin addini musulmi cikin wannan wata shine keɓance wasu kwanuka shafa kwalli maza da mata a ciki da cewa duk wanda ya shafa kwalli wannan yinin to har shekara ta ƙara ba zai ciye da ba babu shakka wannan yawa musulmi wannan bid'a ne ayi ma addini tsagi maza Allah bai san da wannan ba sannan ba ku bayin Allah daga cikin abin da aka ago cikin wannan wata akwai keɓance wasu kwanaki da yin wanka ciki wanda yake a ce duk wanda ya wanka cikin wannan yinin har shekara ta ƙare ba zai rashin lahiya ba gabaki daya babu shakka yan uwa musulmi jingina wannan zuwa ga addinin musulunci ta gini sannan ya ku bayan Allah akwai bid'a an san wani abu na dukiya an san wani abu na kuɗi da sunan shara zuwa ga tobasai wanda za a lazimta a ce dole dole sai an ba basuwa har ya ga namiji yana zuwa ka ga ya kama yarinya da girmanta baliga shi baligi rike hannunta har ya ƙoƙarin sa ya gwai ya karman hannunta da sunan cewa ta ba ya shara wanda ke abu sunci shi yana iya aurenta aure tsakanin shi bai haramta ba wannan babu shakka in ya zan dole al'ada in ta zan dole in ta hada da tilasta, to abin ya zan bid'a kuma ya zan haramun ubangiji Allah ya kare ya ku yan uwa musulmi ku sani cewa ana daga cikin abin da bid'a wanda ago a cikin wannan wannan wata mai albarka shine bid'an wasa da wuta cikin dare dare ya cewa duk mutumin da wannan wuta ta wa wuta same shi wuta Allah ba ta kuma ba ta kuma ta tashin kiyama wannan ba gaskiya bane wasa da wuta dabi'a kafirci ba dabi'a musulmi sai ya ku bayan Allah akwai bid'a ta fito ha wa'anda wasu malamai suka inganta su ce ana yi wanda ke wannan babu shi a shari'ar musulunci a cikin wannan wata mai albarka ya ku yan uwa musulmi akwai sauran bidiyoyi da ago suna da yawa suna nan wasu ana ta karantar da mutane su ana iza musu cikin zukatansu wanda yake wannan illa ne ga addinin musulunci yin wannan ubangiji Allah ya kare ya ku yan uwa musulmi akwai bidiyoyin da ɗin shi'a rafida suka kirkiro a cikin wannan wata daga ciki akwai bid'a bakin ciki wanda yake cikin wannan bakin cikin ya kunshi akwai mare huska akwai gada kuwa akwai kuka wanda ke bibiyar juna a taru ta sai a ta kuka a ta kuka da kuma barin kai da kishirwa ba da yin azumi da ba da yin azumi ba da rera wasu kasidu na waƙoƙi da kuma wanda wannan bakin cikin zai kai ga wasu suna zagin magabata zagi sayyidina abubakar zagi sayyidina umar zagi manyan sahabban manzo Allah ka a cikin wannan yini wannan an ya kai ga wasu suna zubar jinin su za a ga mutum da girma ne ya ɗaga taguwa ya ɗaga tsayin jiki ne ya sa yuka ya ke jiki ne jini ya fashe ya yi wanka daga an so da kananan yara ana yankan jikinsu suna kuka ne da ita cewa sun da jinin jikan manzo Allah ya zuba to ya zama dole ga duk musulmi shi ma zai jini ne ya zuba shi kuka cikin wannan yanayi babu shakka wannan ya kusa kafirci wallahi tallahi magabata ba san wannan ba musulunci bai san wannan ba amma suna suna yi har yanzu ka suna azabtar da kansu sai aika iya mai nisa ƙasa yara suna kuka ga mata cikin rana wanda cewa sai an yi muzahara an gwada bakin ciki cewa an kashe na Hussein jikan manzo Allah sallallahu alaihi kuma babu shakka bincike na ilimi ya tabbatar da su zuwa kashe shi su masu wannan ɗabi'a suna zuwa kashe shi saboda ka kaga da suna yin abun ne wato saboda nuna farin cikin daɗin su ga abin da sun kai wannan gaban Allah za a fayyacewa an mai gaskiya wa an mai kariya game da wannan sannan ya ku yan uwa musulmi ku sani akwai wasu yan shi'a su kuma wa'anda su ma annawasi su ko adawa suka yi da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne annawasi su kuma tasu bid'a shine yi nuna farin ciki da jin daɗi ga wannan yinin sai a dinga da he a dinga wato shirya abinci na musamman ana ta bukukuwa saboda wannan yini shi to su kuma bidi a su adawa da iyalin gidan manzon Allah sallu. dukkanin wayannan akwai cikin duniya kuma akwai su har kasar da tamu suna nan suna yin wannan muna roƙo Allah madaukakin sarki shi muna kare ko ce irin bid'a ya Allah ka raba mu kage cikin addinin ka ya Allah ka samu mutu ba mu yi bid'a ba ya ubangiji ka haɗa mu da masoyinka annabi muhammad ta kuma man shine wani bawan Allah yake faɗa cikin waƙar sa yace wa khairu umuri dini ma kana sunnatan mafi alherin addini al'amura addini shine wanda da sunna kaka wanda manzo Allah yayi sannan mafi sharrin al'amura sune bid'o'in da har abuwa ka sa addini Allah ka nisanta mu ga bid'a Allah ka samu gama lafiya Allah mu rufe kasar da tamu Allah ya kawo zama lafiya cikin ta ya ubangiji ya Allah fitina ta yawa cikin Najeriya Allah ya kawo mana sauki Allah ka dauke mana wannan fitina ya ubangiji Allah muna roƙonka akwai tsada abubuwa cikin kasan mu Allah ya kawo mana sauki akwai bayan Allah marasa lafiya ubangiji Allah ka ba su lafiya ya Allah akwai bayan ka da muka rasa a cikin wayannan kwanaki na Allah ya gafarta musu ya Allah kai musu rahama kai haske kabarin su Allah ka ba su aljanna Allah mu roke ka akwai bukatu da yawa da musulmi suna kawo sun su Allah da mu da namu da nasu duka Allah ka biya muna Allah ka samu shiga da imani ka samu gama lafiya وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرسلكم يرحمكم الرحمن Thank you.